yau yammaci ne na talata uku ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da sha hudu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun littafin al'irshadu ila Sahihil itikad al'itiqad ala على shirki wal Ilhad. na fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi al-fauzan allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi in ba manta ba a karatunmu da ya gabata Malam ya karkare mana bayanai ne masu matukan mahimmancin gaske dangane da manhajin ahalus sunna wal jama'a dangane da abin da ke da alaƙa da sunaye da kuma siffofi na Allah subhanahu wa to bayan da malam ya mana bayanin irin yadda ahalus suna suke tafi da ayoyi da suke ɗauke da sunaye da sufofi ko hadisai ingantattu na annabi da suke ɗauke da sunaye da sufofi na Allah maɗaukin sarki to sai ko malam ya ce manhajul jahmiyyati wa talamizihim fi asma'illahi wa sifati irin manhajin da jahamawa da kuma yaransu almajiran jahamawa suke bi dangane da sunaye da siffofi na Allah maɗaukin sarki alkur'ani da hadisi cike zankame suke da sunaye da siffofi na Allah to su kuma waɗannan sunaye da siffofi ba wani wanda ke sa wa Allah shi ne ke sa ma kanshi don shi ya san kanshi kai ɗin nan ba ka isa ka sanya ma Allah suna ba domin baka taɓa ganin shi ba baka kewaye da sanin shi ba mun gane wannan da kyau ko baka yi saka sanya mai siffafa don baka taɓa ganin shi ba kuma baka taɓa kewayewa da sanin shi ba to sai ya zama Allah maɗaukin sarki shi da kanshi ne yake sanya ma kanshi suna kuma shi da kanshi ne yake fidda ma kanshi siffa to duk mutumin da ya tsallan badake ya shiga cikin harkan ta hanyar sanya ma Allah suna da bai sa ma kanshi ba ta hanyar sanya ma Allah maɗaukin sarki siffofi da bai sa ma kanshi ba ko kuma Allah da annabi su bayyana cewa abu kaza suna ne na Allah ko siffa ne na Allah sai a samu wani sai ya ce sam sam a tsarkake Allah daga wannan bai dace a kira Allah da wani suna ko wani siffan da ya siffan da kanshi a cikin alkur'ani ko annabi ya siffanta shi da shi a cikin hadisi ba to in mutum ya wannan shi yake ce ma ya fada ta farke irin na 'yan bida'a, su ne kuma wanda Allah madaukin sarki ya magana sa cikin alkur'ani yace kai watsi da allazina yulhiduna fi asma'i waɗanda suke yin ilhadi suke zaƙewa, suke wuce gona da iri dangane da sunaye na, sai ji zauna ma kanu ya amalon lalle za a yi musu muguyar sakamako daidai da katobaran da suka yi dangane da sunaye da sufofi na Allah subhanahu wata'ala jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine malam zai bayyana mana manhaji na jahamiya da kuma almajiran jahamiya kakkumanta shugaban waɗannan batattu shine jahamu dan safwan mun zo mun tsakura tarihi dangane da shi sannan muka ji shi jihamu dan safwan ne na ji'aru dan dirham wani ɓatacce wanda khalidin al sarkin musulunci ya yanka shi saboda zandaka shine wanda ya fara ƙirƙiro cewa alqur'ani ba maganan Allah bane alqur'ani halittan Allah ne wai da kai da alqur'ani ɗaya saboda alqur'ani halitta ne kai ma halitta ne yanda za ka ƙare haka alƙur'ani zai ƙare yanda ba za a iya rantsuwa da kai ba alƙur'ani ma ba za a iya rantsuwa da shi ba kuna gane wannan da kyau ku shi ya ƙirƙiro wannan bid'a ya ƙirƙiro wannan musiba wanda a ƙarƙashinta ne aka samu bayin Allah irin su Ahmad dan hambali sun shiga matukan wahala da kunci Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malam yake cewa Ya يجب على المسلم إثبات أسماء الله وصفاته yana wajaba ga musulmi ya tabbatar da sunaye da siffofi na Allah maɗaukin sarki alal wajhil la'iqi bi jalalillahi wa azmatihi a daidai yanda ya dace da matsayi da buwaya da girma na Allah maɗaukin sarki ala wafki ma jaa fil kitabi was sunnah daidai da yanda ya zo kuma ya dace da saƙonnin da ke cikin alƙur'ani da kuma sunna idan Allah maɗaukin sarki ya siffanta kanshi da siffa na ji abin da za ka yi a matsayinka na musulmi na ƙwarai shine ka ce Allah yana ji inda wani ɗan bid'a zai tambaye ka ya jin irin nawaye sai ka ce Allah ya ce yana ji ni kuma na ce Allah yana ji kuma ya ce laisa ka mislihi shay'un saboda haka irin jin ban sani ba da akwai mahimmanci da bukatan in sani da ya bayyana man abin da nake da bukata kuma yake da mahimmanci gare ni shi Allah ya bayyana kuma gano wannan da kyau ko ya ce yana ji ya ce yana gani ya ce zai zo ya ce yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya ya ce yana saman al'arshi ya ce kaza ya ce kaza naji na fahimta na gamsu na gazgata na yadda ne imani da shi amma binciken ƙaƙa yaya kaman ƙaƙa wannan Allah bai kallafa man ba hasali ma ya hana ni ne domin ya ce la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna ba a tambayan Allah akan duk abin da Allah yayi bayi su ne duk abin da suka yi sai an tambaye su jama'a kun gane wannan da kyau ko to abin da Allah ya tabbatar makan shi na suna ya tabbatar makan shi na siffa to ka tabbatar da wannan abu daidai da yadda alkur'ani da sunna suka tabbatar mala yace li anna hadha yadkhulu fi babil iman billahi azza wa jalla domin dangane da imani da sunaye da siffofi na Allah yana shiga bangaren imani ne da Allah duk lokacin da kake da matsala dangane da suna ɗaya daga cikin sunayen Allah to alama ne da ke nuna cewa imaninka da Allah ne ke rawa in kana da matsala dangane da siffa ɗaya daga cikin siffofin Allah wannan alama ne ƙarara da ke nuna cewa imaninka bai tsaya ba kuma mun gano wannan da kyau ko Allah ya siffanta kanshi annabi ya bayyana mana siffofin shi na daga cikin siffofin da annabi ya bayyana mana na Allah ya ce Allah zai sauko kuma yana sakkowa duk ɗaya bisa uku na ƙarshen dare zuwa saman duniya yana cewa ina mai addu'a a karɓa mai ina mai bukata ya faɗi a biya mai ina mai tuba ya faɗi a karɓa ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza haka Allah maɗaukin sarki ya sanar da annabi annabi ya sanar da mu eh mun fahimta eh mun gamsu eh mun yi imani eh wannan yana nuna cewa mu ɗannan mun yi imani da Allah tsam ba mu da matsala dangane da yadda da shi to amma sai mutum ya ce to in ka ce Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare to mun ji daren Najeriya ɗaya bisa uku ya sha bamban da ɗaya bisa uku na Ghana domin akwai bambancin awa ɗaya ta zaren mu da Ghana su suna aiki ne da agogon GMT sannan tsakanin mummunan da Saudiya akwai bambancin awa biyu tsakanin Iran da mu akwai bambancin kaza tsakanin amerika da mu akwai bambancin awoyi kaza to yanzu in ya sauko ɗaya bisa uku na ƙarshen daren najeriya to gane kuma fa mun gane wannan da kyau ko saudiya kuma fa to ka samu littafin alka'idatul jalila fi tawassul bil wasila shehul islam ibnu taymiya ya ba da wannan ansoshi gaba ɗaya abin da ake so ka gane shi allah laysa ka mislihi shay'un babu wani abu irin allah babu wani abu wanda yake aiki irin Allah dan adam yana ma Allah irin wannan bincike da irin wannan buga misali ne a lokacin da yake daukan Allah dan adam ne ko mun gano wannan da kyau ko yanzu shugaban kasa in yazo Zariya lalle baya Abuja ko kun gano wannan da kyau ko to shi Allah madaukin sarki shi ya bar ma kanshi sani haka ya faɗi to kai da kau kai shiru ina fatan mun gano wannan da kyau ka yadda ka yi shiru da abin da Allah ya faɗi annabi ya ce yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya domin yadda ubangijin da ya aiko annabi shi ke wannan to kai gaje ka nemi naka ubangijin da baya sauka jama'a mun gano wannan da kyau ko to yadda da irin waɗannan siffofi da ayyuka da sunaye na Allah shi ke tabbatar da cewa ke ɗin nan kayi imani sosai dawa da Allah madaukin sarki to kuma za ku ji irin waɗannan masu a aƙidu a ko'ina a ƙasar nan suna faɗi cewa ya za ka ce Allah yana saukowa Allah baya ya saukowa ku sai gane waɗannan gyauran jahamiya ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa huwa mazhabu ahli sunnati wal jama'a tabbatar ma Allah sunaye da sukofin shi daidai da yadda ya zo cikin alkur'ani da sunna wannan shine mazhabi na ahlus sunna mala yake cewa muttakhizina kitaballahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ahlus sunna suna daukan littafin Allah suna daukan sunnar annabi mun gane wannan da kyau ko ad wal marji'a fi zalika shine dalilin su kuma shine makomansu akan komi ina fatan mun gane wannan da kyau ahlu sunna menene dalilin shi dangane da tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma shi, shine alqur'ani da sunna kuma wannan shine dalilin su duk wanda zai zo yana cewa to don Allah misalin kaza sai ce misalin nan yana cikin qur'ani a'a to Allah bai ce mu ba alqur'ani da hadisi da kai ba Allah bai ce mu ba alqur'ani da hadisi a bisa fahimtanka ba cewa yayi mu ba alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai yace wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa gaira ghayra sabilil mu'minina wallahi ma walla? wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba ma annabi ya bi wata farki ba ta farkin muminai ba muminan nan ko ne sabon annabi ne ce ulaika humul mu'minuna haqqan amma yanzu sai aka kwashe masahabai girma gaba ɗaya sai aka ɗibo wasu tukari sai aka ce wai su ne ake nufi wanda su waɗannan da ake cewa abi da shaidan su da kuma shaidan muridansu sun tabbatar da cewa su ba musulmi ba ne domin ɗaya daga cikin waɗannan tukarin da ake cewa abi shi da kanshi ya ce amin saba wai sabo ka samu aminci ka natsu tsaf ka samu tambaba da shakka a nahanu ko ana kuna minal musulmina kana zaton mu nan za mu zama musulmi sai ya ce kai ma minna ra'ihatul islam Ya ce ko da dai kanshin musulunci ma ba su shaka ba to wai waɗannan ne kuma ake son wai a koyi musulunci a wajensu bayan da shaidan bakinsu da shaidan su sun ce su nan ba musulmi ba ne ka karanta hashiyatu sawi alal ne. a nan ne yake cewa fa innal akhadha bi zawahiril kitabi was sunna min usulil kufuri ka dauki alqur'ani da hadisi zaka yi aiki da zahirin sakon da ke ciki suka ce shine asalin kafirci masu cin mutuncin alqur'ani da hadisi irin wannan su ne za a ce wai a zo ana bin maganganunsu jama'a mun gano wannan da kyau ko duk waɗannan da kake gani suke bin ɗariƙoƙin sufayen nan jama'a wannan ita ce aƙidansu bin zahirin alqur'ani da hadisi ɗauka suke kafirci ne shi yasa ba ka taɓa samun suna ɗaukan maganar annabi kai tsaye sai sun yi mata kwaskwarima da kwaskwas ko mun gane wannan da kyau ko a daren a ɗazu da rana da safe sanda aka sa shehin shehinsu yana karatun wani littafi daga cikin littafan da ke ɗauke da hadisai littafin attajul jami lil usul a nan ya kawo hadisi hadisin farko da ya fara karantawa wanda ke tabbatar da annabi ya yi sallah da takalmi yana cikin sallah takalmin mala'ika ya mai wahayin cewa a kasan takalmin shi akwai matsala akwai kazanta. annabi ya cire sahabbai ma suka cire da ya kare ya ce ni sako ne ya zo takalmi na da mishkila ya sa na cire ko kuma me yasa suka ce mun ga ka cire ne mun cire ko mun gano wannan da kyau ko shi yasa muka cire sai ce to da ya tabbata annabi ya yi sallah da takalmi to amma yanzu malamai mai yiwuwa sun yi ijma'i mai yiwuwa malamai sun yi ittifaki ba a sallah takalmi saboda haka wannan hadisin duk da ingancin shi sai a aje shi sai a ɗauki maganganun malamai wannan shine asalin kafirci jama'a a aje hadisin manzo Allah ɗauki maganar malamai su waye malaman Isa ibnu al-qayyim yake cewa wauta ne jahilci ne ka danganta saɓani tsakanin annabi da wani malamin fiqh sai ya ce ka je masallatan makka da madina za ka ga ba a shiga da takalmi kar Allah ya sa a shiga da takalmin amma annabi ya yi ko bai yi ba wannan shine musulunci wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shine ƙoƙarin a cire ma annabin martaba da daraja gaba ɗaya sai a ɗigo wasu mutane sai a yi masu lodi to an zo an ce maka aiki da zahirin alkur'ani da hadisi kafirci ne zaka yadda domin an gina ka in annabi ya tabbatar da abu kuma malamai na iya sokewa kenan da annabi da malamai wa ke gaba kenan cin da annabi zai faɗa malamai su soke kuma a yadda da sokewansu suke gaba da shi kenan a matsayinka na ɗalibi da za ka rubuta project sai ka je ka kai masu fa baya zo naka abubuwan da zai dudduba sai ya soke nan ya soke nan ya soke nan kai ke sama da shi ko shi ke sama da kai ya soke kuma kai yadda ko to yanzu annabi ya ce kaza ya tabbata wasu malamai su taru su ce wannan abin kar ba wani dalili ko mun gane wannan da kyau ko to wannan shine abin da ake son a nuna malamai na sama da annabi shine a cikin waka suke cewa khudna bukhuran waqafat al-anbiya bi sahilihi wai sun je sun kutsa wani teku sun taka kawai da kasan ana taka kan falalan dutse sun wuce amma annabawa da suka zo cin da su bai kai ba sai suka tsaya a gaba kuma suke cewa muqamun nubuwati fi barzakhin waikar rasuli wa dun wai muqamun annabta da manzanci da wulutaka a rayuwar barzahu to annabi yana sama da manzo dukkanin annabi da manzon kuma ba su kai waliyi ba to kun ji inda ake so a kai ku jama'a ba wani daren daɗewa ne aka yi ba ɗazu da safe ne aka sa karatun nan ina fatan mun gano wannan da kyau tara zuwa goma aka sa wannan karatun ya gama wannan harbatumatin shi malam ya ce mai yiwuwa akwai hadisin ni na saurara in ji ya kawo hadisin har ya gama tsallan barakin babu hadisin waya kila sun gano kila kila kila saboda haka wannan hadisin aji sai abu maganan malamai an ki abu malaman manzon Allah zamu jama'a sharan fage ne a nuna maka annabawa ba su da mutunci annabawa ba za a bi su ba a maganan wasu ya fi maganan annabawa ya fi maganan Allah ya fi maganan kaza wannan maganganun banza ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa jama'a ku bi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai sai ka mutu da imani amma waɗannan da kunkunannin batattun da suke kormototo a cikin gari in ka bi su wallahi sai sun hallaka ka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala yace to shi ahlus sunna yana ɗaukan alqur'ani da sunna ne a matsayin su ne dalilan shi kuma in ya kai ya komo a kansa yake komawa ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa duk wanda zaka tattauna da shi ka ce mu takaita kan alqur'ani da hadisi sannan kuma ba a fahimta na ni da kai ba menene fahimtar magabata in ya ja ayar sai ka ce ban san fassaranka ka kawo man ɗaya daga cikin sahabban annabi ko tabi'ai da suka fassara matsaya tsaya nan ko fassaran annabi kuma menene ingancin isnadin da ya kai zuwa gare su na rantse da Allah duk duniya ba dan bid'an da zai yarda saboda duk abin da suke kawo da ka suke kawowa yanzu wannan hadisin da wancan bataccen yin murda ma'anan shi kuna gane wannan da kyau ko inda misali a ce muna tattaunawa ne da shi a bainan jama'a yana faɗin wannan sai ce a ina ka faɗa sahabban da annabi ya aikin a gabansu su ya suka fahimta tabi'an da suke sune ne almajiran sahabbai ya suka fahimta ya suka aiki da shi za ga ya kama barazana shi shi ke ba za a girmama tsoho ba ba za a girmama malamai ba sai a ce ka girmama annabi kafin a girmama ka jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku duk in ka saurare su iyakan harbaci matansu kenan da suke Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa aksuma alaihil Jahamiya wannan shine akasin abin da jahamawa suke akan shi wa talamizuhum da kuma almajiransu fil mu'tazila daga cikin mu'tazila wal asha'ira da kuma ash'ariyawa yan alwujud wal qidam alladina yanfuna ma asbata Allahu li nafsihi waɗanda ke korewa Allah madaukin sarki abinda ya tabbatar ma kanshi min al asma'i was sifat na sunaye da kuma sifofi jama'a mun gane wannan su ba ruwansu da alqur'ani su ba ruwansu da hadisi zai ce sunan Allah al-wujudu ne in ka ce kawo ayin da ta ce Allah huwal wujudu bai da shi zai ce maka Allah madaukin sarki albaqa'u ne sai ka ce kawo mana wata aya ce Allah huwal baqi in yace Allah alwujud ne sai yace ce qul huwallahu ahad sai mu ce tsaya kawai ka ce mana Allah shine Allahu Allah shine al-ahad amma ba alwujud ba domin ba alwujud a ciki so ake ka kawo nassi nassi qat'i thubut qat'i dilala kai tsaye ya tabbata kuma abin da ka faɗi a ji shi a ciki ina fatan mun gano wannan da kyau in ka ce Allah al-ghafuru ne to ana son ka kawo ka ce Allah ya ce shi ne ghafuran rahima kaga ghafur ya zo rahim ya zo ina fatan mun gano wannan da kyau to su yan bid'a ba ruwan su da wannan ko za su dauki suna ne kawai sai su sanya ma Allah maraukin sarki in Allah ya ce yana da suna kaza ko yana da siffa su kwace su ce ba su yarda ba kuma su ba ruwansu da koma ma alkur'ani da hadisi kai ne kai da alkur'ani da hadisi gashi nan sawi karara ɗaya daga cikin sufaye ne ya ce aiki da zahirin alkur'anin ma in kana neman asalin kafirci to shi ne tsakani da allah jama'a an rage ma alkur'ani wani abu kuma cewa nake a duba sawi babu ne a cikin suratul kahafi ne inda yazo yace illa kakkace me za ka aikata komi a gobe sai ka ce illa sai me sai in Allah ya so wala ta ƙulan na lishe ni inni fa'ilin zalika gada to daidai wannan istisna'in kawai sai ci birki ya dinga zubar da kafirci malam ya ce falkharuji an almazahib arba'a dalun mudillun duk wanda bai bin mazabobi guda hudu ya ce alkur'ani da hadisi zai bi to wannan batacce ne kuma batarwa yake yi fa rubbama addahu zalika lil kufr yace so da dama ma din alqur'ani da hadisi zai iya kai ka zuwa kafirci bai tsaya nan ba sai ta kai fa innal akhadha bi zawahir kitabi was sunna min usulil kufri gallo yana na cikin hashi yace sawi alal jallalaini ka je kasuwan zare yau zaka siyo shi akwai in babu ka zo in baka rawa kai photocopy kuma in karanta amma bayani in kuma kai ka duba naka ba gani ba ka kawo in nuna maka a naka ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai ga suna ta korototo, su an ce masu kafirai ana kafirta musulmi jama'a duk wanda ya ce alkur'ani zahirin shi kafirci ne akwai an taba arne irin shi kuwa fir'auna bijire ma annabi Musa yayi Allah ya ce mishi kafir sai kai ka bijire ma annabi Muhammadu da shi annabi Muhammadu mai gidan annabi Musa ne kuma sai ya ce ai annabi ya ce duk wanda ya sallah kai sallah ba ita kada yake shigar da kai musulunci ba in imanin kai lalace sallah ba ta amfani ba domin ga wacce suna sallan sai Allah ce wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya Allah shi kiyaye mala yace auyan funa ko kuma su kore ba'dan minha su kore ma Allah wani bangare daga ciki shine ce allazina yanfuna ma asbatahu Allah li nafsihi su mu'tazila da asha'ira da su sune masu kore ma Allah maɗaukin sarki abin da ya tabbatar ma kanshi min al'asma'i asmai was sifat na sunaye da sifofi aw funa ba'dan minha ko a wani lokaci kaga sun kore ma Allah wasu bangare na sunaye wa yuthbituna al-ba'd al-akhar wasu kuma daga ciki sai sun yadda da su ma'ana sai saraba biyu ce sun yadda da rabi nu'minu bi ba'dhin wani bangare kuma ce sun kafirce wa nakfuru bi ba'dhin sai Allah ya ce wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan ina fatan mun ga wannan da kyau Allah ya shiryar da mu mala ce suna yin haka ta hakkuman minhum saboda shishigi irin nasu ba alƙur'ani ba hadisi shishigi ne kawai ya kai su da ketar haddi wa ya ji yaj'aluna marji'ahum fi zalika ma qarraratuhu qawluhum al suna komawa zuwa ga tabbatar da dalilan abin da suke a kan shi na kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kan shi ko yadda da wani bangare da kafirce ma wani bangare ga abin da tunaninsu ya tsara masu ba alkur'ani da hadisi ba aw qarrarahu lahum nukhatatu afkarihim ko kuma irin nazarin su wanda yake wofintacce ne kazamin nazari ya tsara masu wa zabalatul ahzan da kuma irin banzan tunanin da suke da shi sai su ce wai da shine za su yi ma Allah suna da shine za su yi ma Allah sifa in Allah ya siffanta ma shi kaza sai su ce a tunaninsu sai su ce a ba su hurriyatul fikr wai yancin magana sai ga shi ai wane yana daga cikin waɗanda suke da tunani to duk ayan da zo kawai ka gwada ta da kwallonka in ta yi kawai ka ɗauka in ba ta yi maka watsar da ita ne malai ce kama ya ƙono wahidin minhum kamar yadda aka samu wani ɓatacce daga cikinsu yake rera waƙa <clears throat> mai suna ibrahim bin ibrahim laƙani shi ibrahim ne ɗan ibrahim laƙani ya mutu murus hijira na shekara dubu ɗaya da arba'in da ɗaya a cikin littafin shi mai suna manzumatul jauhara fi ilmin kalami alama zahibil ash'ariya ko alama zahibil asha'ira yake cewa wa kulli nafsin aw tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha wai duk wani nassi da ya zo kaje yana ɗauke da wata suna ko wani siffa wanda wannan siffan ta so ta kama da wani siffa da ɗan ada yake da shi to ka murɗa ma'anan in ka murɗa ma'anan in bai yi ba to kawai ka ce ma ba a san abin ba kawai in wannan bai yi ba ka watsar da abin kawai ka ce ƙarya ne Allah bai da shi kamar yadda Allah yake cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah kan hannunsu to sai shi a'a Allah na da hannu kuma ɗan adam na da hannu sai suka ɗauka wai hannun ɗan adam irin hannun Allah ne sun manta Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un ba wani abu irin Allah yanzu don Allah ba kana da baki ba da bakinka da bakin titi ɗaya ne jama'a da idanka da idan ruwa ɗaya ne akwai wani ɗan ƙullutun abu da ake ce ma idan zawara da shi da idan ka iri ɗaya ne jama kuna gane wannan da kyau ku in aka ce za a buga maka misali da abubuwa sai ka sha mamaki Allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa hazi kato wannan ba fa shine hanyar su ma'an susul kitabi wa sunna irin yadda suke biyar da Alkur'ani da hadisi fi ba babi asma'illahi wa sifatihi dangane da abin da ke da alaƙa da sunaye da siffofi na Allah wata awe da kuma irin yadda suke murɗe ma'anansu ina fata mun gane wannan da kyau mala yace sarfu hazin nusus amma dallat alaihi min al-ma'ani al-jalila ta yadda suke tunkuɗe dukkanin nassoshi da kuma ma'anoni waɗanda waɗannan ayoyi suke nuni zuwa ga sunaye da siffofi na Allah ila ma tuqarriruhu uquluhum zuwa ga abin da hankulan suka tabbatar min al-afkar al-aqima na tunani marasa lafiya ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu wancan tsohon da nake buga muku misalin shi da safe yanzu wannan tunani ne na shi kawai mara lafiya yanzu ya kashe hadisin annabi da shi kawai dan shi bai yi da sallah takalmi ba kuma sallah takalmi yana nan a cikin muktasar ina fatan mun gano wannan da kyau yana da cikin muktasar ta fiqhun malikiya sallah da takalmi sai ka su gane waɗannan mutane wai musulmi ne ko arna kuma suna ta faɗan wai an ce masu wai su kafirai ne to kuma musulunta mana abin nan da kake tsoron kafarta ka a kan shi to ka bar shi mana dole ne cin da abin da kake yin ba annabi ne ya zo da shi ba ka ce wai a aji abin da annabi ya zo da shi a ba abin da wani ya zo da shi a bisa tunaninka kenan tunaninka ya fi tunanin annabi shi fa mai muktasar cewa ya yi takalminka ma wai in akwai na jasa a ƙasa sai da ka fara sallah ka gano ya ce ka ci gaba da sallah in ka zo su jira ne sai ka zara kafan ka ɗaura kan takalmin in ka ɗago daga sujada ka mai takalmin ka kafa kina nan a cikin lawali da sani ya fatan mun gano wanda da ke kuma ya ce kuma sallan ka ta yi to wasu malamai ne suka yi wancan ijma'in ai da sai ya faɗa ko ya faɗi littafin da za a je a gani ina fatan mun gano wannan da kyau ba reference sai dai kawai muhalat tunani na ban kaura kawai zabalatu afkarihi Allah shi kyauta malam sai yake cewa suna bin ma tuqarriruhu uquluhum abin da ya samu tabbatuwa a cikin hankulansu min al afkar al aqima na tunani mara lafiya wal ara'il batila da ra'ayoyi na banza wa ma ajazat anhu quluhum duk abin da suka yi suka yi su murde shi su bashi mummunan fahimta abu ya gagara rafaduhu sai su watsi da shi wa taqadu khilafa ma yadullu alayhi sai su kudurta sabanin abin da wannan abin yake nuni akan shi kawai sai su yadda da kishiyan shi abin da yake daidai ko akan wannan sai su kiyarda da shi wannan shine abin da suke yi mala ya ce subhanaka rabbi tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ma a'zama sha'anat. sha'aninka ya bunƙasa ya girmama ya Allah wa ma ahlamaka ala ibadik ma ɗalla da irin haƙurin da kake da shi ya Allah dangane da toɓaran bayinka innahum na an kama asbattahu holi nafsi kai ɗin nan Allah ka tabbatar ma kanka abu su kuma sun kore min sifatil kamal na siffofin cika wa nu'utul jalala da kuma nu'ut kamanne ne kamancece ne yanka ya Allah irin kamanka wanda yake maɗaukakiya sun ce baka da shi wa khalafu kitabaka sun saba ma littafinka wa qaddamu ma amlatu wa uquluhum irin abin da tunaninsu ya ba su shi suka yi imani da shi alama an zalta hofi kitabika saɓanin abin da ka saukar a cikin littafinka na asma aka wasu Fatika. ya Allah irin waɗannan mutane sun kore maka abin da ka tabbatar makanka na sunaye da wani wana fau'an kitabika kuma sun yi watsi da taho wa taho. hujjojin littafinka da kuma abin da littafinka yake shiryarwa kamar malam nan yana kai karan su wajen Allah ne Allah kai ne ne kaza amma jiyan da waɗannan mutane suka yi maka jama'a mun fahimci wannan da kyau kuma kullum faɗa suke an ce kaza a'a rana za a sa a zuwa tattauna kun gano wannan da kyau ko tattaunawa na gaske kuma da shehin nasu babba Allah ya ce yana da kaza to ai in an ce kaza ci a aya za ka kawo yana kawo aya ta ce ya annabi ya fassara ta ko shi annabi ba shi aka saukar ma ba kai aka saukar ma ya annabi ya imani da ya fahimce ta sabbin suka gane suka yi imani da ita yanda suka yi shi Allah yake son abi sai ka jami wa manyan shakikan rasula din ya gama yawo ka ce ba kawo mana na annabi ba yana kawo hadisi sai ka ce waye ruwaito shi ina isnadin shi me ingancin shi in yi karfin halin cewa sahihi ne sai ka ce ya inganta shi cikin malamai magabata in ya tsaya inda inda sai ka jawo allo ka bashi maka ko ka bashi alli sai a juye mazajen isnadin akan allan sai a bashi littattafai na jarhu wa ta'adil a ce yi mana takharijin hadisin ku aje mashi 50 liters na ruwa da kofi a gefe in ya ce ai lokaci ka ci muna lokaci nan da tashin kiyama da haihuwar yoyoyo ga raɗa ɗaya a tsaya kan wannan matsalar a hallale ta da kyau ya fa tattauna matsaloli guda goma ba fitar da su yadda suke da kyau ba wajibi ne ya jama'a ku zama kuna da irin wannan tunani kasa kai ku su baro ku je lahira ku shiga wuta Allah shi kiyaye malai ce qala al imam ibn al qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah Maɗaukin sarki ya ji kanshi ya faɗi fi haula idan gane da irin waɗannan batattu masu ma'alla runtan sunaye da siffofin shi suka ce wa man zanna bihi duk wanda ya zaci Allah kun san akwai waɗanda suka ce ai Allah Maɗaukin sarki bai da hannu Allah bai da wata siffa da kake jin yana faɗi na ji da gani da sauransu a cikin alkur'ani ko annabi yake kokarin siffanta shi da shi a cikin hadisai ai Allah yana son ya gaya maka yana da kishiyan wannan abin ne sai ya gaya maka cewa yana da kaza don ka sa hankalinka ka sha wahala wajen ganowa ina ta mun gano wannan da sai suna kamanta Allah da lecturer wanda yake ba da jarrabawa ga bukarar sai murɗa cushion ɗin don ka sha wahala ka gano wai suka ce haka Allah yake nufi amma ba yana nufin yana da kafa ko yana da hannu ko yana da kaza ba kun gane wannan bakar aqidar ko to shine malam ibnu al-qayyim yace wa man zanna bihi duk wanda ya zaci Allah annahu akhbara an nafsihi wai Allah yana ba da labarin kanshi wa sifatihi kuma yana ba mu labarin siffofin shi wa af'alihi da ayyukan shi bima zahiruhu batilun wai yanda ka ji zahirin abin da ya faɗi kamar da ya ce tajiri bi a'yunina jirgin annabi nuhu tana gudanuwa ne akan idanunmu sai ce ba ido Allah yake nufi ba wannan idan ƙarya Allah yake ba abin da yake nufi ba nan. shi sai ce ɗin ba daidai ba ne to menene sai ce a yana gudana ne akan ikon su sun gano abin da Allah yake son a gano da Allah yake son a gano sai faɗa ma kishiyar abin kai kai ƙoƙari da hankalinka ka gano shine ibn al-qayyim zai faɗo hukuncinsu wa tashbihun watamsilun. kuma duk abu na cewa yana da hannu to ai wannan kamanta kanshi da halittun shi ne misalta kanshi da halittun shi ne duk wannan ba daidai ba ne abin da Allah ya kai kai kokari da tunaninka ka gano daidai din wata rakal haqqa wai iri-iri ga gaskiya sai Allah ya kauce mata lam yukhbir bihi bi ba da labarin gaskiyan ba wa inna ma ramaza ilayhi rumuzan ba'ida sai kawo wasu abubuwa masu wahalan fahimta wa ashara ilaihi isharatul mulghiza sai ya kawo wasu isharori da wasu bayanai wanda in an ya faɗa kai tsaye ba za a gane ba kishiyan abin da yake nufi shine daidai lam yusarrih bihi bai fito fili ya faɗi ba wasarraha za'iman bit tashbihi shi yasa su da dama a kullun sai ka ji Alƙur'ani. yana ɗauke da wasu siffofi wanda suke kama da siffofin ‘yan adam fil da kuma misalta kan shi da wasu misalai da ɗan adam suke da shi wanda waɗannan batil ba daidai ba ne Allah yana yin abin da bai dace ba a fa tunaninsu ko kun gano wannan da kyau jama? to shine ibn al-qayyim ya gama kawo maka maganarsu to sai kawo maka hukuncinsu mahala ya ce wa'ara da min halƙihi wai su waɗancan ɓatattun suna nufin wai Allah ya nufi bayan shi ne an yut'ibu azhanahum wa quwahum wa afkarihim su wahalar da tunaninsu su wahalar da zuciyoyinsu su yi ƙoƙari su yi su kalamihi an mawazi’ihi, in Allah maɗaukin sarki ya ce hannu su ce ƙarfi in ya ce zai zo su ce rahaman shi zai zo ma'ana su juya maganar saɓanin abin da Allah yake nufi wai Allah ne ya sa su wa ta'awilihi ala ghairi ta'awilihi su fassara shi ba irin yanda kake jin fassaran a yaran ka kake ganewa ba wa yatallabuna lahu wujuha li ikmalat sai su neman ma abun wasu irin fassarori iri-iri almustakraha wanda waɗannan fassarorin da suke kai da ji ka san ba ababe ne masu kyau ba don ba su dace da abin da Allah ya faɗi ba wata awilatin latihiyya fil alghaz sannan zo da wasu tawilace-tawilance waɗanda gaba ɗaya ba ka iya fahimtar abin da suke son su gaya maka wal ahaji ashbahu min habil kashfi wal bayan sai su karkata wajen ƙoƙarin zuwa da abubuwan da yake wai shine daidai da ƙoƙarin yi wa mutane bayani ta irin tunaninsu ba irin abin da Allah yake faɗi ba wa ahalahum fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi ala uqulihim wai Allah ne ya karkatar da su ya umarce su su yi kokarin fahimtar sunaye da siffofin shi ta hanyar amfani da hankulansu wa ara'ahum da kuma ra'ayoyinsu la ala kitabihi ba wai su bi littafin shi ba bal arada minhum Allah ya hamilu kalamahu ala ma ya'rifuna fi khitabihim wa lughatihim wai su ɗauki maganan Allah ba irin yadda suke jin yarensu ana faɗi ba yanzu kai ba haushe an ce Allah ya ce yana da hannu ka gane sai su ce to kakka ɗauki wannan fahimta naka ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi sai ka ce Allah bai san kowa ba ne ya ce maka yadu Jama mun gane wannan na ke ko sai ce a ta ƙoƙarin canza ma'ana har zuwa ga yanda su suke ganin yayi daidai ba na Allah yana faɗin abin da ba ne daidai ba su ne suke kokarin zuwa da abin da yake shine daidai za ka yi da ni in kana sauraron fassararsu ya kawo ka ce wa waje da ka ralan fahade wai waje da ka zalan fahada to su a fassararsu kalman zal kalma ce ta me ta bata to shi kuma ya ce ma annabi wa ne shi kun gano wannan da kyau wa waje da ka zalan sai ce wa waje da ka ralan fahade Allah ramma ke ne ya ja baki ana tafsiri shi ma malamin tafsiri zai ce wani raka ralan fahari ban faɗi ba kuma ba zan faɗa ba kawai sai wuce tunanin shi wajen raka ralan mun same ka ɓatacce fahada sai muka shiryar da kai to shi yanzu ya ce ma annabi ɓatacce wa to bai faɗa ba kuma bai faɗa ba kuma ba zai faɗa ba kuma baya faɗi mun gane wannan bai faɗa ba yanzu ban faɗa ba da ban taɓa faɗi ba kuma ba zan faɗa ba nan gaba ma to ba zan faɗi ba ina fata mun gane wannan shine fasara asalin fasara haka ne ko waje da ka zalar mun sani ka babu wata shari'a a hannunka fahada sai muka baka shari'a shine fa abin da aya take nufi amma sun ɗauka kalman zal wai kalma ne na me na bata mantuwa ma ana ce mashi me an anta dilla ma fa tuzakkira mal? ukhra dan in ɗaya ta manta ɗayan ta tuna mata inna abana fi dalalin mubin lalle kuskure ma ana ce mashi za na bata mun gane wannan da kyau kamar ma karin magana ne da suke cewa kalimatul hikma zalatul mu'min kalmar hikima batacciyar dabban mumini ina fatan mun gano wannan da sai suka ɗauka wani abinka da ya ɓata to shi ne ake nufi wa annabi batacci ne ba haka bane wancan ai karin magana ne ba hadisi bane Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wai Allah yayi haka ne ma qudratihi tare da yana da iko ala an yusarriha lahum bil haqqi yana da damun ya fito karara ya faɗi gaskiya alladhi yanbaghi tasrihu bihi wanda ya dace faɗi gaskiya wa yurihum ya da mutane min al-alfaz allati tuqihum fil i'tiqad al ta yanda in bai fito fili ya gaya masu wa mutane za su iya kudurci abin da ba haka ba falam ya faru sai Allah bai faɗi gaskiya ba kawai dinga faɗin wasu abubuwan da ba gaskiya ba ne haka fa waɗancan batattun suke faɗi fa shine annabi ya yi sallah takalmi sun zo sun ce malamai sun canza ina fatan mun gane ko kuma sai ka zo da hadisi sai a ce to malam wane da bai aiki da hadisin ba ka sani ko ya samu wani hadisi ne aje wannan sai ka ce kawo mana wanda ya samu sai mu aje wannan nan a'a to ai baka sani ba zai ka shi tunda kai ma baka sani ba to bar in yi aiki da wanda na sani to malam wani fi shi ilimi ne sai ka ce a'a shi bai samu wannan hadisin ba yanda na san shi da san annabi da ya ga wannan hadisin zai aiki da shi to fi shi ilimi ne a'a dama ne na samu wanda bai samu ba ina ba ta mun gano wannan da kyau shine na samu daman yanzu an tara man hadisan waje daya shi kuma a da yawo yake gari gari kauye da birni yana nemo hadisan yanzu wannan hadisan ga za a rana ɗaya mun tara su yanzu malaman nan kasan yawon da suke suka samu wannan ilimin suka tara ko ko kawai kano muka je muka siyo muka dawo kuma a mota jama'a mun gano wannan kaddara inda kano za su je a zamanin su kwana nawa za su yi ba su kai kano ba eh don allah yanzu ko da keke za ka kano kwana nawa za ka yi a mota fa sai ka je kanan ka dawo kuma ka koma ka dawo a yau allah ya samu dace mala ya ce bal salaka bihim khilal huda wai sai Allah ya ɗauki mutane ya ta faɗin wasu siffofi ya bi da su wata hanya ba ta shirya ba wal bayan bai masu bayani karara ba jama'a wannan maganganu akwai girmama Allah ciki malai shafa kada zanna bihi zanna sau duk wanda ya ma Allah irin wannan tunani to ya ma Allah mummunan zato wai da Allah ya ce yana da ido wai ba ido yake son ya ce yana da shi ba wani abu yake son ya ce yana da shi mai kama da ido amma ba ido ba ne maimakon ya faɗi gaskiyan abin da yake so sai ya wahalar da tunanin mutane kuma sai ya kallafa mu wasu bayan shi shi ta ƙoƙarin sai sun gano waɗannan abubuwan su murɗe ma'anan su masu tawili na fatan mun gano wannan da kyau to shine a tafsirin wannan ya ɓataccen da ya jiya da daddare yake fassara ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa lai menene walakin la تعمل منين la تعمل ابصار walakin تعمل قلوبه الذي منين to ayan da yin da dai take yake zo yana kokarin zai fassara ta sai ce a shi Sheikh Ibrahim Inyas lokacin yana Rabiul alami Islami akwai wani malami makahu shine shugaban wannan committee kun san da waye ke nufi da bin bas a lokacin fa da mala abubakar gumi da bin bas da kaulaha da iyar rabita ne shi sa shi wannan da ke ba abubakar gumu rashin kunya shi ba malam abubakar gumu sa'an malamin shi ne ba abubakar gumi sa'an ibrahim inyas ne ba tare suka zauna a rabita da alamin islami abubakar gumi shine sanadiyan gudun inyas daga rabita da alamin islami ina fatan mun gano wannan da kyau ɗauko diwanin shi ya karanta wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani da ya karanta mutane suka ce subhanallah man allazi qala hada sai ce gashi na ibrahim sai suka ce a ah, ya ibrahim ne kake mana bayani sai ce a ah, wai san ya faɗi lokacin yana yaro ne bai balaga ba kaga ai babu shari'a akan yaro an ɗauki alƙalami akan mutum uku yaro har sai ya balaga mai bacci ya sai ya tashi mawakaci ya sai ya warke kaji inda ya makale sai kace to yanzu ka zo mana da bayanin abin da kake nufi ka janye ko baka janye ba tun da ya gudu wala haji ƙara dawa ba tun daga lokaci ne yadda rika suka kullaci ba abubakar kuma a duniya to shi ne sai wai sai shi in ya yake ce mashi to ka ce ba a tawili ce eh ana fasar qur'ani ne yadda yaso ce to me zaka ce man kana fi ha ah. wa huwa fil akhirati a'ama wa adallu sabila wanda ya zama anan nan duniya makaho ne ranar kiyama ma makaho zai tashi ka sai shi a ba ka ta yake ba mun gano wannan muke ku shi jami'ai wancan a ya ce ita ce shi da to kace kuma ba a tawili a wannan ba sun shi tawili ba shine tafsirul qur'ani bil qur'ani fassara al qur'ani da al qur'ani Allah ya faɗi kaza a nan sai ya faɗi abin da yake nufi a nan. ina fatan mun gano wannan da kyau kamar yadda Allah ne yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai sabai suka ce ma annabi tuwa bai taba zalunci ba sai annabi ya ce ba wannan yake nufi ba ala yace inna shirka la zulmun azim shirka yake nufi sai ce tawili tafsirul qur'ani bil qur'ani ko tafsirul qur'ani bis sunna shine kawai yake nufi Yawa mun ga to kawai sai ga mutane su gaya mutane gaskiya sun ki sun fi sa masa ƙarya isa duk wanda ya faɗa magana kace alga ta hala kana dan so saki da Allah a wannan tafi ne ina fatan mun gane yanzu ne zaka yanzu ko kai ma kashi ga salaf din kuma salaf ne ba a mai ƙarya kana faɗin magana sai ka nuna mai wajen ba wajen cin da ba wahayi ake maka bai shiru kawai jama'a mun gano wannan da kyau ko yasa ko mawaka da suke waka suke zagin malaman ahlus sunna da suka zo kan salaf ba su zagin komai ba sai suka ce yaran nan yan salaf salaf wai iyaye su duk jahilai suka ɗaukar su ko gano wannan saboda yan salaf sun kure masu malamai duk maganin da ka faɗi duk ka gama surutun ka fa za ka gama ne kawai ka nuna mana inda ka shiro ta kawai ina ba ta mun gano wannan ba abin da ya dame mu akwai wani kasar na Sheikh Jafar Mahmud Adam jama'a ya kamata ku same shi kuma zan kawo muku kasa din wanda ba su da shi su samu a cikin kasa din yake bayani yake cewa duk wannan hayaniyan da yan bid'an nan suke yace kawai hada mu da su a Kaduna a Arewa House yace a ba su mintocin da duk suke so ya ce mu ƙasa da minti talatin ya ishe mu za mu warware duk abin da suke a kan shi ya ce ni ba malami ne ma a cikin tafiyan sunan ba ni ɗalibin cikin tafiyan ne ya ce wallahi zan wakilci tafiyan su je su nemo shehin nasu babba ya zo a kara ba wai faɗa ba su sun san ba tsoro muke ba na fata mun gane kawai sai a ji a nemo wani ɗan matumburi ko sai zo sai ce zai zance da kai wa ya san ka so kake maɗaga ka yawa ku samu wannan kasa din da Sheikh Jafar ya wannan jawabu kuma wallahi su sun san gaske ne ba wanda zai yadda ai wannan abin da shi in ya tara lasifika yana karya zai iya faɗin duk abin da yake so ya faɗi in dai ku kalli wannan dan ma'az din na wannan clip din da nake ta samu ku a nan karar irin maganganun da yake faɗi dangane da martaban Allah da annabi wai in ka buwa da dole a lahira sun ganka sai sun kai ka aljanna da an kwa za samu ka sarka kai ka aljanna dole yace kuma duk wanda bai bi in ya ba in ya je lahira Allah ya ce a kai shi aljanna ba za su yadda ba suna wajen da Allah yake hisabin kuma ba za su yadda ba kuma dole Allah ya yadda da su duk yana nan a ciki fa kowa yana da shi to iris ne in kai bi in ya gama wannan magana sai ka ce to shi na malam wannan magana da ka faɗi a wata aya ba aya ba hadisi to da Allah Allah kai shiru kaga ƙara mana magana ni malami a kai ba malami bane yanzu kai kafe ne saboda ka faɗi wannan magana shi ke Allah ya sa mu dace jama'a abin da suke tsoro ke nan. duk wanda ya magana ka ce in ya ce a fito ulbari ga tana sai ka sako ka tara shi. ka ce nuna ban wajen Allah ya mu dace malai ce fa innahu in qala innahu ghayru qadirin ala ta'abir irin mai wancan tunanin da cewa wai sufofin da Allah yake faɗi wai ba su yake nufi ba saɓanin su yake nufi sai dai bai bayyana gaskiyar abin da yake nufi ba to in yana nufin innahu ghairu qadirin Allah bai da iko ala ta'bir ya bayani da za a iya gane anal haqqi ya iya bayyana gaskiya qarara bil lafz sarih yazo da lafazi a fili allazi abbara bihi huwa wa salafuhu irin yanda shi ne maganan nan da magabatan shi suka zo da bayani Allah zai iya irin wannan bayani shigen nasu malai ce faqadar zanna bi qudratihi al-ajaza haqiqa yayi muqaddara da kudura na Allah mummunan zato kuma ya fassara ta da cewa Allah kasashe ne Allah gajiyayye ne kamanta Allah da siffanta Allah da kasawa da gajiya kuma kafirci Allah ba zai iya ba sai kai da malamanka abin da Allah yake nufi in ya ce yana da siffa kaza wannan abin da ka ji shi Allah yake nufi irin na mutum sai ka ce a hudu ya ce mana yana da kaza ko bai ce mana irin na wana ba ko bai ce mana iri kaza ba to mun yadda da wannan abin da Allah ya faɗi jama'a su ne fa da Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa sai suka ce ba sai da Allah ya ta a sama ba sai ce yana ko ina shi Allah bai da yanda zai ce yana ko ina ne sai a ce a wai ya bar wa malamai ne shi kokarin gano wannan abu kuma annabi ya ce ma baiwa aina Allah ina Allah take ta ce me fis sama mun gano wannan hadisin ba da ya ce ta nuna hadisi ne da ifi ba yau na kuna ta nuna hannun sama aina Allah ina Allah yake sai da ce me fis sama yana sama annabi ji kai yarinyar nan ta san aqida wa man ana ni kuma wane ne sai ya ce anta rasulullah sai ce eh, itika fa innaha mu'mina cinda ta san Allah ta san Allah ta san annabi ta cancanta yan tata sai ce a'a ai baka fahimta bane sai ya ce menene kake son fahimta ai Allah na koyana sai ce okay Allah na cikin nan yanzu zai ce maka eh kuma ya ce wa huwal qahiru fawqa Allah shi ne ya fi ƙarfin kuwa kuma yana sama da bayan shi to yanzu ai sama rufin nan kenan yana sama da Allah ina za ka fassara man fauka ina ba ta mun gani in ka ce a yana cikin duniya sai ka ce to ai sama kuma na sama da shi Yaba ba wani abu a saman Allah ba Allah yana sama ne saman samai. ko ba wai yana kan al'arshi ba ne, yana ma saman al'arshin ne san sama yana burbushin shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau ta ƙara ku gano wannan duk wanda ya ce Allah na ko ina ya yarda sai dai in jahili ne in jahili ya ce ba malami ba ne bai san implication ɗin abin da yake faɗi ba shi ko jahili yana da bizan ya faɗi abin da yake so ina fatan mun gano wannan da kyau so yana da immunity na jahilci Allah shi kyauta wa in ƙala in ko irin wancan ɓatacce cewa ya yi innahu qadirun Allah na da iko walan yubayyin sai dai bai yi bayani da za a gane ba wa adala anil bayani amma sai ya kauce ya zame bai yi bayani dalla dalla ba ala tasrihi bai fito fili bil haqqi ya faɗa gaskiya ba ila ma yuhimu sai ya zo ya bayanin abin da zai rikita mutane bal yuqiu bil ne kuma zai kai mutane zuwa ga bin bata al muhal wa atiqad al fasid kuma yasa su kudurci abin da yake ba daidai ba mala yace in irin wannan magana ma ya faɗa faƙar zanna bi hikmatihi wa rahmatihi zanna sau har ila yau ya yi ma irin hikiman Allah mummunan zato ƙur'anin da Allah ce innahu laqawlun faslun ƙurani magana filla filla ne wa ma huwa to eh kallafi yadda Allah ya siffanta ƙurani hikiman Allah kenan ba daidai take ba rahamar Allah da ya ce ba yana nufin ya wahalar da mu ba ne kuma kai ka ce Allah ya zo don ya wahalar ne to kai ma hikiman shi da rahaman shi mummunan zato wa dhanna annahu huwa wa salafuhu shi wannan bataccen shi da magabatan shi sai suka zaci abbaru alal haqqi sune suka yi bayanan gaskiya a matsayin ta na gaskiya sarihihi a ta dunallahi wa rasulihi kuma bayan Allah da annabi su sun fi Allah da annabi iya bayani wa annal huda wal haqq fi kalamihim kuma wai shirya da kuma gaskiya tana maganar su wa ibaratihim da irin jawaban da suka yi wa amma kalamun lahi amma zantattukan Allah fa innahu yu'khadhu fi zahirit tashbihi wa tamthil shi in kai da shi za ga yana amfani da wasu kalmomi da kalmomin nan suna siffanta shi da wasu halittun shi wa dalal kuma za ga abin bata ne wa zahiru kalami al mutahawwikina Walhayara hayara maganganun banzaye rudaddu wai sune daidai sune ne shiriya amma na Allah da annabi akwai rudani a ciki mala yace wa haza min aswa zanni billahi wannan mugun zato ne kamar wanda yace fa innal akhadha bi zawahir kitabi was sunna min usulul kufri to cinda alqur'ani da sunna sun ce mai kafirci maganar shehunnan su zamu bi shine shiriya yanzu wanda yace yana da abin da ya al alqur'ani kishiyan wancan abin da ya fi alkur'ani shi yake san abi a aje kur'ani kenan jama'a kuna gane wannan da kyau ko duk fa su ne ke irin waɗannan maganganun duk su ne ka ce ma Allah na da hannu sai ce ka a gane kato an ce Allah ya fauka adihim ƙudurar Allah a kan hannayensu ko ƙarfin Allah a kan hannunsu za zaka suna fasara haka waja a ka sai ce ubangijin ubangijinka zai zo ku riga da kyau za ka ji suna wannan ba zai taba cewa ubangiji zai zo ba waja a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah zai zo da mala'iku mala'iku na cikin tsautsahu zai fassara wannan ba yawma shafi an saƙin ranar da Allah zai ne zai yaya kaurin shi sai ce wai ranar da kafirai za su ga wahala wai da auna su sujudi za a kalli wannan don Allah mana ana canza abin da Allah ya faɗi saɓanin abin da yake nufi a canza abin da manzon shi ya faɗi saɓanin abin da yake nufi kuma sai a ce wai abin da malaman suka faɗi shine daidai saɓanin abin da Allah ya faɗi malai ce ila an ƙala har zuwa inda shi ibn al-qayyim ya ce wa man zanna annahu la sam'a lahu wa la basara duk wanda ya ce Allah baya ji baya gani wala ilma lahu wala irada Allah bai da ilimi bai da nufi wala kalama kuma Allah bai magana illa kalamun ya ƙomu bihi sai wata magana wanda shi kaɗai yake ji bai taɓa magana da kowa ba wa annahu lam yukallim ahadan min al-khalqi wai Allah bai taɓa magana da kowa daga cikin halittun shi ba wala ya takallama abadan kuma har abada Allah ba zai ƙara magana kenan da Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima to wannan kuma ba. falamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Allah ya magana ko bai yi ba sai ce wa Allah bai taba yi bai taba magana da kowa ba mala ya ce wala qaula Allah wala qala wala yaqulu Allah bai taba cewa komi ba ko ba zai ce ba wala lahu amrun wala nahyun yaqumu bihi babu wani umarni ko hani da zaka ji Allah ya faɗi faƙar zanna bihi zanna sau'i wanda ke da irin wannan tani yana ma Allah mummunan zato ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a ga lokaci ya ƙure ga ibn al-qayyim bai gama jawabi ba sai in Allah madaukakin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan da izinin Allah za mu zo za mu tashi daga inda muka kwana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum